A jiya ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da kungiyar gwamnoni da ke makwabta da yankin tafkin Chadi da skara da niger da Kabul da Chad da ma Najeriya an da kaddamar da wannan kungiyar gwamnonin ne da ake kira Chad Basin Governors Forum kuma da ya kasance irinsa na farko inda gwamnonin waɗannan ƙasashe za su dinga tattaunawa game da sake farfado da wannan yanki na tafkin Chadin wanda kuma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari wajen kaddamar da wannan kungiya a wannan taro na kwanaki biyu da ke gudana. The source of livelihood to over 45 million people living in the basin. This lake, which is one of the oldest lakes in Africa, is shared by the republics of Cameroon, the Central African Republic, Chad, Niger, and Nigeria. ya ce zakan akwai mutane da ke neman abincinsu fiye da miliyan 45 a wannan yanki kuma wannan tafki shine mafi jimawa a yankin afirka wanda ke da iyaka da kasar kamaru daga kasar afirka ta tsakiya da chadi da nijar da kuma najeriya kuma mutanen da suke wannan yanki sun dogara ne da harkokin noma sana'ar kamun kifi da kuma kiwo wajen bunƙasa tattalin arziki ya ce za mu iya namu kokari mu ga yadda za mu taimaka wajen sake farfado da wannan yanki na jama'a su ci gaba da gudanar da rayuwarsu cikin walwala da kwanciyar hankali a cewar shugaba muhammadu buhari wadda gwamnan jihar borno wadanda kashi tim ya wakilta dr ibn chabbas dai wakili ne na majalisar ɗinkin duniya da kuma ke kula da ƙasashen afirka uh, boko haram is by no means defeated but it is certainly weakened um, and the fight needs to be pursued in this ya ce yanzu haka a iya cewa an ci karfin boko haram ko kuma an karya lagonsu kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa muna da kwarin gwiwa kan abin da muka ji daga wajen kwamandan wannan yanki kuma za mu tabbatar mashi da goyon bayan kungiyar majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da wannan yaƙi halattacciya a wannan yanki na tafkin caji shi ma dai gwamnan jihar difa daga jamhuriyar nijar alhaji muhammadu bakabe na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron to wannan taro shine lalle mu gama mu duka bisa da mu da chad da cameroon da nigeria bisa harkar nan harkar boko haram nan mutanen mu da a cikin wannan jihohi su samu lahiya su komo su samu incin kansu ta aiki su samu zaman su damu su daɗin zaman duniya kamar da kowa shi to ko za iya cewa an samu da zaman lafiya baki daya da za iya koma wannan yanki ba tare da samun wani matsala ba tambayar kenan ne nema major general loki irabo kwamandan gamayyar jami'an tsaro da ake kira mautuna international drug task force da kuma ke yankin tafkin chadin safety is relative you can never have absolute security it's not possible anywhere it is like you know a filtering process which is gradual ya ce ai babu yadda mutum zai iya cewa an samu zaman lafiya gaba ɗaya babu wace matsala ai hakan ba zai iya faruwa ba ko ina amma abu ne wanda za a iya cewa ana samun shi sannu a hankali kuma yanzu hakan ina mai tabbatar muku cewa ana samun wannan zaman lafiya yanzu a wannan yanki sai dai ba za mu iya cewa ɗari bisa ɗari ba ko a wasu ƙasashe ma da bakwa jin irin rahotannin abubuwan da ke faruwa suna ɗaukar matakai ne tun kafin abin ya faru amma ana samun matsalan tsaro ambasado ahmed shehu dai shine shugaban ƙungiyoyin masu zaman kansu na wannan yankin tafkin chadin da kuma ya gabatar da kasida a wajen wannan taron. Eh na yi magana ne akan amfani da yawon mutanen da ake amfani <clears throat> aiki domin su. In ka duba ka gani za a zauna ana aiki tura sun zo suna taimaka amma za ka ga mutum yana zaune a gari an zo ana rama mar abin da shi ba abin da yake bukata ba. Kamar kai ne kana jin shi ruwa a baka tuwo ko kuma kana jin ah, ah, kana jin yunwa a baka ah, ruwa. So abin da muke tunani muke faɗa nan shine in za a taimaka mutane a basu abin da suke bukata. Duk abin da za ma a ajiye mutumin a tambaye shi me yake so amar sannan amar ba za a mar abin da ya ga dama abin da aka ga dama ba wannan taro dai ya samu halartar gwamnoni guda biyu daga Nijar ɗaya da ƙasar Kamaru sannan gwamnonin Borno da Adamawa da kuma wakilcin gwamna daga jihar Yobe wanda ake sa ran za ci gaba da wannan zama a yau Laraba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya